Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jimma ta birnin Yamai a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da suma na FM din Radio Amfani, Sarauniya da Maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mata Alfa Radio ko kuma shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 27 ga watan Disambar shekarar 2017 a wannan ranar muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau za mu tattauna, yau za mu yi magana ne akan wahalar man fetur a Najeriya. yanzu haka ma dai litar mai a nigeria ta kai naira 250 zuwa 300 saboda tsaban neman jefa mu a halaka domin kuwa duk wannan wahalar dai takan kare ne a kan talaka saboda shine dai gajeruwar kuka mai daɗin hawar da ke shan suka To akwai amsoshin tambayar da kuka aiko mana da amsa da ta shafinmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. Sai kuma tattaunawar da za mu yi da wani masanin tattalin arziki Dr. Ahmad Adamu daga Jami'ar Umar Musa 'yar addu'a to yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aiko mana din wadda muka ce muku ta yaya ya kamata a shawo kan matsalar man fetur ne a Najeriya. Sakon farko ya fito daga Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce salam yau da gobe wannan gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi ya kamata su naɗa wasu mutane wadda za su sa ido sosai akan dillan man fetur. Gwamnati ta tabbatar duk inda aka tura man fetur a tabbatar an kai gurin da ake bukata. To sai kuma baban gida na yalwa bungudu ya ce haba shugaba buhari da oshibanjo kun cire tallafin man fetur mai yayi tsada mai yayi tsada kuma kun kasa shawo kan matsalar man fetur tsawon wata guda eh, gashi kun bari ana ta bikin kirsimeti cikin kunci da rashin walwala ku sani wannan babban kalubale ne gare ku ga talakawan najeriya sai kuma sako na gaba daga gurin shehu adamu rijau ya ce eto eh a gaskiya wannan hakkin gwamnati ne domin dai ita ce ke da karfin mulki da kuma doka saboda haka ta saka ido sosai tare da hukunta duk wani wadda yake da hannu wajen boye man domin kawo domin kaiwa domin mm. yawa mm. yawa domin eh. domin kaiwa domin kuntatawa talakawa mm. saboda ba wai babu man ba ne akwai shi kawai dai an ɓoye ne domin cimma wata ɓoyayyar manufa to sai kuma husaini abba dambam ya ce salam daga liman take bici allah sa na faɗa ya ce a gani na gwamnati ita ya kamata ta rika saka ido kan yadda ake sayar da man a cikin ƙasa sannan ta ɗauki matakan da zai kare aukuwar shiga irin waɗannan matsaloli na ƙarancin man fetur a faɗin ƙasar. Sai kuma zarardin Umar baban yara bici ya ce salam yau da gobe matsalar man fetur a Najeriya matsala ce wacce ta addaba al'ummar ƙasar nan ba tun yanzu ba kuma mun san Allah ya albarkaci ƙasanmu Najeriya da shi, amma abin takaici har yanzu ba ta sauya zani ba, kullum zancen ɗaya ne wai ana nan ana ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar. Kamar yadda jiya na ji mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo na faɗa a kafafen yada labarai. To, babu abin da za mu ce sai dai mu saka ido mu ga ta ina za su fitar da jaki daga duma. Allah ya kyauta na gode ku tashi lafiya. To amin amin. Mm. <laughs> Sai Shitu Isa ya ce assalamu alaikum yau da gobe ya kamata gwamnati ta bullo da wani hikima na binciko duk wani dilan man fetur da suke ɓoye ma'adanan don tabbatar da al'umma ko kuma 'yan ƙasa cewa mm. tana iya iyakar ƙoƙarinta kan shawo kan wannan matsala. Shiko Aliyu Ɗanladi ya ce ta hanyar jin tsoron Allah daga ɓangaren gwamnati da su dallan man fetur ɗin masu zaman kansu. mu a yankinmu ma sai dare ya yi suke sayar da man. Hmm, suke sayarwa ma 'yan hmm, eh, buburutu ya ce. Eh, to sai kuma Yahaya Muhammad Bala Gumi ya ce salam yau da gobe akwai hanyoyi da dama da za a iya shawo kan matsalar man fetur a ƙasar nan. farko shine a ƙara jajircewa wajen gyaran matatun man fetur eh, da kuma tabbatar da raba tataccen man ga gidajen man da ya dace. yau wato shi kuma uh, buba mai goro gashuwa ya ce gyara matatun mai na kasar shi ma zai taimaka kuma gwamnati ta rinka adana man fetur don wadata shi a ƙarshen shekara da sabuwar shekara domin a karya muggan nufin dillan man da masu gidajen mai mm. To sai kuma Nazifi Nura Tiranci ya ce yau da gobe ina kira ga gwamnatin tarayya da ta kyale 'yan kasuwa sannan kuma ta yi la'akari da diloli na gari domin ta ba su man fetur sannan kuma ya kamata gwamnati ta gina gidajen man mallakar gwamnatin tarayya wato nnpc a kowace karamar hukuma a duk faɗin ƙasa baki da kamar na san akwai mm. wasu gidajen man da na nnpc ne da duk eh. da ake yi lokacin a najeriya na mm. san su to ba mu sani ba ko suna nan ma zuwa yannan. haka eh. haka To sai kuma Mustapha Muhammad ya ce salam yau da gobe abinda gwamnati za ta yi shine ta gyara matatun man fetur da muke da su a Najeriya domin hakan zai sanya a samu tatattun man fetur din da zai wadaci mutanen Najeriya maganar dai ɗaya ce. Mm, haka kowa dai. Mm. To sai injiniya Arabi Muhammad Gidan Madi ya ce salam yau da gobe hakika hanya mafi sauki wajen kawo ƙarshen matsalar man fetur a ƙasa ta Najeriya shine a ƙara yawan gidajen man fetur a jihohin ƙasar da ma ƙananan hukumomi su eh, ƙananan hukumomin su idan aka yi haka kuma ana aka kawo ƙarshen man ko kuma wahalan man to in Allah ya so ya yarda abin zai zo ƙarshe a Najeriya. Shi kuma Abdulaziz Abdullahi ya ce a ra'ayin a zauna da dillan man fetur ɗin a tattauna ina ga ta nan za a samu mafita sannan kuma gwamnati ta yi ƙoƙarin gyaran matatan man da muke da su ina ga hakan zai kawo ƙarshen matsalar. to sai kuma mansur babauro na faɗa ya ce salam yau da gobe hanya ɗaya ce gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin ta gyara matatun man fetur na cikin gida kana ta sama wa matasa aikin yi don hana su sayar da man fetur a matsayin 'yan bumburutu domin abin da ke sa matasa shiga harkar bumburutu shine ba su da aikin yi yau da hmm. gobe ku tashi lafiya shi kuma mutaka liman tureta ya ce Treta. Mm, mm. Oh, to, Tureta ya ce mm. ta hanyar gyara matatun da muke da su da kuma gina sababbi ah, ta yadda za a daina shigo da tacaccen mai daga kasashen waje. to sai kuma adamu aliyu gulde ya ce da farko ya zama wajibi shugaban kasa ya yi iya iyawarsa mm. domin ganin matsalar man fetur ya zame tarihi a najeriya shi ko sako eh, na karshe daga shafinmu na facebook mm. ya ce gazali muhammad adc Mm. wato daga gazali muhammad adc shuni mm. ya ce ya kamata gwamnatin najeriya ta yi binciken kwakwaf mm. ga kamfanin mai na mm-hmm. kasar wato nnpc eh, wato don ganin cewa maganar eh. malaman peter ta zo karshe kenan eh. to a cikin shafinmu na instagram akwai 'yan wasu sakonnin da suka hada da saƙon usman manika mai ruwa ya ce a gaskiya ni a nawa ra'ayin idan har ana son kawo ƙarshen matsalar man fetur a najeriya to ya zama wajibi ga gwamnati ta samu wajaje a ajiye man fetur da na, menene ko na shirin ko ta kwana wanda shi ne zai dinga kawo ƙarshen matsalar man fetur da ma karya manyan 'yan kasuwar man fetur da ke mm. jawo matsalar man fetur a mm. najeriya to mun gode a cigaba da aiko mana da saƙonni. wakilinmu isa lawai ikara ya aiko mana da salon ɗan iya ga matasan Yau tun daga nesa na ga ɗan iya ya murtaki fuska, na ce ɗan uwa yau kuma me ya dame ka, ya ce bari kawai na karatun safe nake ta faman jewa da jarka don samu ɗan man da zan samu damar fita fafutuka, amma duk inda na je sai in ga ana ta faman kuka. Yanzu haka ma dai litar mai a Najeriya ta kai naira ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku saboda tsaban neman jefa mu a halaka, domin kuwa duk wani wannan wahalar dai takan kare ne a kan talaka saboda shi ne dai gajeruwar kuka mai daɗin hawar da ke shan suka su kuwa jami'an gwamnatin da ke ta faman baje bayani suna ta faman cacar baka har ma dai shi talakan ƙasa ya rasa zancen wa zai ɗauka na ce wai to ɗan iya yaushe ne talakan najeriya zai tsallake daga wannan wahala albarkatun man nan dai kowa na gani a najeriya ake kwakula amma da gangan ake kai shi ta cewa ƙetare don tereren talla ko kuma in ce ƙara wa ƙasashe ƙarfin da za su yi mana mulkin mallaka sabo kawai da wannan hanya ce da wasu 'yan tsirarin ƙasa kan ce na salala wanda hakan kan bar sauran 'yan ƙasa a matsananciyar matsala kamar dai yadda muke gani a wannan ƙarshen shekarar ba wata walwala domin ko tsabar tsananin tsadar rayuwa rashin man nan kawai ya kawo zalla saboda kawai son ran wasu tsirarun da ba su tsoron Allah don su idan ta su in dai sun samu kuɗi to kowane ɗan ƙasa ma ya koma maula dan iya ce to ai gaskiya dai akwai buƙatar shugabanni su gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen wannan tsanani don yanzu fa babu man fetur a ƙauyuka har ma da cikin birni shi yasa ma wasu ke ganin wannan ƙarancin mai zai iya shafa wa shugaban ƙasa Buhari shuni don idan ana maganar man fetur ana ganin shi ne a matsayin masani a wannan fanni amma gashi nan maganar matsalar mai a ƙarshen shekara ta gaza canza zani duk da gwamnatin shi ta janye tallafin da ta ce ba ta sake saka ko da ƙanƙani wanda da shi ne a cewarta ba za a sake saka kafa cikin ƙarancin mai ba a wannan ƙarni sai gashi ma tsananin tsadar man a ƙarshen wannan shekarar yana neman wuce na kowane lokaci muni don haka dai muke ganin wajibi jami'an gwamnatin mu su miƙe don magance wannan tsanani. ma ya ce an ce an ce bari bari <laughs> to salamu alaikum yanzu dai kan kai tsaye muna tare da bakon da muka ce za mu tattauna da shi wato Dr. Ahmed Adamu daga Jami'ar Umar Musa Yar Ado da ke jihar Katsina a Najeriya mm. ah, salamu alaikum Dr. salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to barka da warhaka haka gani ga Hafsat. Yawa <laughs> barka ku dai. Yawa barka insha Allah. Yawa. To kadeji mun faro magana ne akan wahalan man fetur a Najeriya wanda wasu wuraren an ce ya dan saukaka wasu wuraren kuma sun ce fa tana nan bata sake zani ba. <laughs> to shin na ga kuma kai ma kanka rubuce-rubuce ka yi wasu rubutu akan yanayin wahalan man fetur a najeriya na cewa ah, ina matsalar take ne a shugabanci ne a'a a wahalar man fetur a'a mai ganin tattalin arziki ne shine hmm. nace to bari mu nemo ka fayyace mana batun to a farko dai abubuwa guda biyu ne to sai mun fara la'akari da shi matsalolin matsalolin ko kuma shi batu na rashin isasshen shi man fetur a hmm. Najeriya da hmm. walhalin da yake kawowa sannan kuma sai la'akari da hanya mafita yawa so kafin fahimci hanya mafita ya kamata mu fahimci ma meye matsalolin to meye matsalolin ina matsalolin suka fara zuwa mm-hmm. to ga kamar yadda na rubutu na ma nayi bayani mm. cewa yadda ake gudanar da harkan shi shugabanci na wannan sace da tattalin arziki wato shi eh, man fetur mm. ko kuma makamashi mm. alama ce ke gwada cewa yadda ake kula da shi akwai matsala tunda idan irin wannan matsala ba sabuwa ba ce ba a najeriya da har za a bar kawo wannan lokaci da mutane za su ga cikin tsananin wahala na rashin shi man fetur duk da cewa a ƙasar mu Allah ya mata albarkacin danyen man fetur mm. to wani abu ne wanda ya kamata a kalle shi a hango shi gashi nan yana zuwa a mm. ɗauki matakai da zai hana faruwar haka mm. sai kuma bayan abu ya faru sannan ake zuwa ake ɗaukar matakai bayan lokacin mutane kuma sun sha wahala in kai la'akari da gwamnatin da ta shuɗe ta marigayi umar musa raduwa ga tun kafin ya yi la'akari cewa musamman ma wannan lokutan na ƙarshen shekara ana yawan buƙatan man fetur sai ma ari gidajen mai wurin masu hannu da shuni mm. ya dinga zuba mai ya rage ma man fetur mm. din domin mutane su samu a walwala su samu sauƙin rayuwa mm. kuma a wancan lokacin za ka ga in kai la'akari da farashin dan yaman fetur a duniya iri ɗaya yake da shi dan yaman farashin shi na yanzu su ka kinan ba ba hujja ce ba a ce wai dan yaman fetur kuɗin shi yayi ƙasa shi sa ba za a iya bada irin wannan tallafin ba kuma za ka ga ƙarshen shekara a lokacin da mutane ke zirga-zirga ake sada zumunci ya kamata a ringa yin wani shiri na musamman wanda za a karkata ko kuma hana faruwar irin wannan shiga tsananin wahala yanzu hmm. haka mutane suna shan man fetur a duk farashin da aka ja musu kawai dole shi ya ta'asa hmm. kaga ya kamata a ce akwai kula akwai tsari da za a ringa duba nawa farashi ake saida ma talakawa kaga tun da aka cire shi tallafin ɗanyen man fetur wanda an kara shi da ya kai kusan kashi hamsin bisa ɗari tun hmm. daga lokacin da aka hana shi talaka wannan dama ba mutane shi da wani abu na riba wanda eh. zai wucece shi wannan wahalar na cire wannan safiri inda aka yi ba. Mm. Kaga mm. yanzu gwamnati ta ce wannan tallafi din sai aka zo ana ba da wasu tallafi na ba mutane kuɗi misalin misali yanzu wannan social intervention da ake yi wanda ake wasu za a ba su dubu biyar ko kuma makarantu a ba su abinci da mm. sauransu. Su za ka cewa ko an ba mutum wani tallafi amma saboda tsananin rayuwa ko kuma hawan farashin kaya masu rufi ko an bani kuɗin kuɗin ba zai tasiri a rayuwanka ba mm. yanzu haka yanzu ka wani magana ta hawan farashi ya kai ya kai har eh, ah, alkalami ya kai tugu sha biyar bisa ɗari eh. kaga wannan ya sa rayuwa ta yi tsada mutane mm. sun asarar rayuka mutane sun shiga tsananin rayuwa shi farashin ya karu abinci eh, farashin shi ya karu kaso kaso kasuwanni da aka kulle to shaguna aka kulle talauci ya yi yawa sannan ya kawo mutane a duk saboda wannan shi mm. fetur saboda shi fetur kamar wani sinadari ne kamar jini ne na rayuwa eh. idan ka tsananta shi to zai shafi kowane sashi mm. kuma shi ne kawo wani hawan rashin aikin yi kwanan nan yanzu an ce mutane suke rashin aiki a Najeriya sun tashi daga miliyan sha uku mm. ya kuma miliyan sha bakwai mm. duk da cewa akwai wasu ma da suna da aikin yi amma aikin bai kana yi ka ne aikin bai sa su cikin talauci. Talauci. Kaga duk wannan ya gina cewa shi shi musamman shi sashi na shi ɗanyen eh, man fetur da iskan gas mm. sashi ne da ke da eh, eh, muhimmanci wanda ya kamata a mai da hankali akan shi wurin kula da shi da zama cin shugabanci. So yanzu idan haza mu yi da aka da hanya mafita sashi na biyu kenan. Mm-hmm. Shi yanzu shugaba Buhari abin da zai fara yi cikin gaggawa shi ne a matsayin shi na shi minista kuma na shi man fetur. mai mm-hmm. gaggawan sauka daga kowane kujerar shi ta minista na petroleum mm. a matsayin shi na shugaban kasa bai kamata ya ringa dora ma kan shi lodi ba abubuwa sun yi shi ko kana ga hakan na da nasaba da gazawa hakan na da nasaba da gazawar misali dora kan ah. shi a matsayin ministan man ya gaza ne kenan ina kai ka kasan kamar da nake mm. shi duk abin da ka gani ya faru mm. yanda ake tsara ko kuma kula da shi a lokacin management ko kuma mm. leadership na wannan tafiyar da shi yanzu in akwai shugaba na wannan wannan sashi din har ya bari kuma ana wannan faruwan abun to yana da iya cewa kila ba a sa ido ne ka ga wannan akwai karamin minista na petroleum shi za ka cewa shi an kai karamin minista ne to za ka cewa akwai abubuwan da ba zai iya yi ba ko kuma gani ke da kai karfin yayi ba sai ce sai an kai shugaban kasa shi mm. wanda ke ofis shugaban kasa batun wannan ofis shugaban kasa kuma ne wa abin da ke cewa kwamanda in ce mm. wato shugaban askarawan Najeriya mm. kuma ya kamata shi ba ya ringa yadda da iyawoci ya kawo wanda suka cancanta ko da bai san su ba. Ko da ya ba a ce ya ringa aikin da wasu za su iya yi. su ka na dole ne wannan wani sashe ne tattalin arziki wanda yake da tasiri a rayuwar al'umma mm. kada a kasance saboda ubalodin aiki da yake mu shugaba ya kasance ne sa ido hagu ta tsoro ta faru kuma zai dawo a kan shi ne wannan abun mm. to an dade abu biyu ne oh. mm. ya kamata duk wani taimako da za a yi ma al'umma taimakon da za a yi musu shi ne a yankare musu ko kuma a rage musu farashin eh, eh, fetur da suke saya. Eh. misali, tun yanzu an shiga cikin tsakanin wuya. talauci ya mutane yawa mm. yanzu yaki da cin hanci da ake yi mm. an tara kuɗaɗe da dama har yanzu ba a kashe su ba kuma ga al'umma suna cikin wahala kamata a fito da wannan kuɗin an sa shi a cikin kuɗin da za a dinga ba mutane wani tallafi sabo wanda za a kawo a wani tsawon tsari zama bayani yanzu ba da rabiya ba mm. sannan idan wasu ma ana zargin su sun saci kuɗi ya kamata yanzu a yi taka tsantsan a kowane sai suna da kuɗi inda ba sai aka samu kuɗin ba ko kuma ba tsarkakai hanya suka samu kuɗin ba amma suna da tarihi za su sa hannun jari amma yanzu ba su iya sa hannun jari to da suka sa hannun jari kamar sun tona kansu ne shi ta suke tsakaitawa yanzu sa hannun jari da za su yi aikin da zai kawo wannan kaga da an yi asarar shi ya kamata a ja layi a hana cin hanci na nan gaba eh. amma wanda ya wuce a cikin dabarar da za a yi a kai fito da aka nan duk kuɗin da aka sata a dawo eh. shi wurin ba mu Eh to to yanzu bari bari bari kai ka bari kai ka wani wuri a cikin misali matsayinka na wanda ya san maganar tattalin arziki shin wannan wahalar man fetur wasu abin da suke gani shine akwai maganar bawa dillalan da ba su kamata ba a'a akwai maganar eh, ƙarin farashin man fetur din ma akwai maganar sauyin yanayi yanayi a ciki duka da maganar da maganar eh, siyan abin ma kan shi da maganar ma mutane mutane mm. wai ba su da haƙuri ne shi ya mm. jawo wannan matsalar duk yana da nasaba da wannan in aka hada da tattalin arziki ana hakuri yanzu kowa ana magana yanzu ga mutane sun je sun bi layi sun yi hakurin mm. mutum ya yi hakuri tun karfe bakwai na safe mm. har karfe hudu na yamma duk wannan ta shi sai a ce ko bai hakuri ba to an yanzu ya mm. kamata sa wai sai yanzu kamar da gaya ma ko kamar da shi tsarin shugaba eh, yar ado marigayi alazigan shi ya eh. kawo ya yi to wa'annan masu gidajen mai na kan shi ɗin haɗa biya da su yana ba su marketing yana ba su bambancin kuɗin kuma yanzu ka kafin kafin lokacin ya zo ta tabbata cewa refinery an zo an yi pumping ko kuma an samar da fatakacin ɗanyen man shi fetur ɗin sannan in shigowa za a yi da shi ya kamata a yi oda sun kada a shigo yanzu an ce an daina an cire an cire tallafi kuɗin da aka cire aka ana ajewa kamata in man fetur da muke tacewa a Najeriya da ishe ba mm. a dinga shigowa da wanda zai ishe mu to ta kira wannan wannan duk hujjoji ne ake kawo wanda ba su da tushe amma ina so kai ka kan wata eh, gaba da muke ganin cewa ita ce mm. eh, wannan ɗan yaman fetur ake fama da shi. Mm-hmm. Yanzu kaga tun da yanzu shi ɗan yaman fetur kuɗin shi ya yi sama. da mm-hmm. Tare kenan ya kai yanzu dala eh, ganga guda ya kai dala sittin da biyar. Sittin da biyar. Kaga mm. kenan ya kamata a ce yanzu gwamnati yanzu ta ita ta da isasshen kuɗin da za ta iya lebe da tallafi. Akwai tallafin nan kala kala ne. Akwai tallafi ba irin wancan da muka saba ba. eh ba wancan subsidin ba mm. shawara da na kawo da ba shugaban kasa shawara shine mm. a kawo wannan tallafin eh, shi man fetur wanda za a ringa amfani da kota ko kuma targeted abin da nake nufi da kota mm-hmm. shine misali bari mu ɗauki sashi na sufuri wato abin da mm-hmm. ke cewa turanci transport eh. a ce duk wani mai mota ko mai mashin mm. za a ɗauki hoton tambarin hannun shi a ɗauki hoton shi a shi wata lamba da ake gane hmm. shi sannan a ɗauki rijistan abin hawan shi in mota ne in ma mashin ne a bashi ID ko kuma hmm. wata lamba da ke alaka da abin da yake hawa in ma hmm. mutum ya canza mota sai a ji a canza mishi rijista a tasirin wannan ne idan ka je sayan man fetur a gidan mai za ka oh. gwada sunanka ka sa hannunka a gwada tambarinka a gano ka duk wata za a baka tallafi da za ka hmm. sayi mai wanda ya kai adadin lita saba'in. Hmm. Idan ka sha lita saba'in da ɗaya, to lita na tattalin da ka ƙara kan lita saba'in da aka baka tallafi, to za ka biya cikakken farashi ba tallafi kenan. Misali, in yanzu na sha lita saba'in, na biya akan farashi sittin da biyar wanda gwamnati ke ba tallafi, idan na sha lita ta ɗaya ta ƙarshe ta gaba, to zan biya ɗari da arba'in ko kuma yadda kasuwa ta kama. to ka kira eh. duk wanda yake bisashi bishasha da yawan tafiye tafiye wanda ba ba tsari kaga in ya in ya sha mai fiye da lita saba'in ya sha ma ajiyar shi haka shi ma hmm. mashin a ba shi lita daidai yawan tankin mashin din shi a wata. Wani aka ba shi lita saba'in a wata shi ma mai mashin a ba shi lita ashirin a wata hmm. wanda an gaba shi tallafi. wata haya kuma wanda shi ne mai mota da wanda mai mota ma da mai mashin da mai keke suke shiga suke tafiya. ko kuma wasu sana'a suke amfani da shi wurin sufurin ko eh. kuma tafiye da kayan su da su kansu shi eh. motar haya idan aka tabbatar za a fada kungiyoyin su eh, masu tukin motocin haya su ma za a mutu wannan rajista din duk kowace mota haya duk wata za a ba ta lita ɗari biyar. Jika kenan zai yi tasiri wajen rage kuɗin sufuri kuma zai rage kuɗin samar da abubuwa za a ga wasu masana'antu sun fara zuwa saboda wannan tallafin da ake bara kawai hmm. idan ka duba masana'antun ne za ka ga akwai a hawan farashin masu rufi su ba. akwai eh cin yanzu yana yi misali ko tela ne yanzu man fetur yanzu da yake sama generator din shi kaga kenan dole sai ya ya transfer din wannan ƙarin kuɗin zuwa eh. shi kwastoma. customer eh to ta shafi ta shafi na. kenan da wata eh. kai ta sana'antu su ma a jikiro musu wani wani geji misali a ce musu mita ɗari ko mita ɗari biyu su ma haka kamar manya-manya masana'antu musamman masu amfani musamman mm. kamar bangaren uh, shi harkar noma da ake so a asasa mm. a ce in dai za ka ringa uh, sufurin kayan noma ne ko kuma kamfanin ka yana sarrafa kayan noma ne sai ma gana ka sabsi ko kuma mm. wannan tallafi tallafi ne zai jawo hankali mutane su zo su fara shi asasa wannan uh, wannan sassan eh. shi kuma shi da ma shi sa hannun jari eh. da muke tattira wanda shi ne muke tunanin shi ne hanya fita da zai tabbatar mana da ragowar hawan farashi mm. da kuma kawo eh, karshen matsalar shi aiki yi mm. shi wannan ɗanye mafi ɗin idan aka sauke shi ya farashi ya kasa aka ba da tallafi mm. shi ne zai ba da muhalli wanda ya fi cancanta wanda ya fi da mutum ya sa hannun jari mutanen kasashen waje yanzu suna tsari-tsari su zai su sa hannun jari a najeriya saboda wahalar da ake ciki talauci da ake ciki da kuma haihawan farashi na kama sulfi ba wanda zai zai sa hannun jari a irin wannan kasa mukan eh. yan Najeriya wasu daga cikin mu gwamnati zai kasashen waje sa hannun jari a samar da aiki a kasashen waje da ita kanta gwamnati ya kamata ta rage wasu kashe kuɗaɗe kamar yadda su wannan wanda suke kan mulki suka ta aiwatar aiwatarwa cewa ra'ayi a eh, ah, dakta ah, ah, amma yanzu mm. misali misali ni abin da nake son tambaye ka yanzu shine wannan maganan man fetur da ake ta yin ta da wannan duka lissafin da kai na subsidy a can subsidy a nan zai ɗauke wahalar man fetur ɗin gaba ɗayan aka yi wannan saboda an daɗe an daɗe irin ku masana tattalin arziki kun daɗe kuna ta faɗa ga abin da gwamnati za ta yi ga abin da gwamnati za ta yi gwamnati ba ta ji ne ko yaya kuma ba a maganan cin hanci a cikin wannan lamarin harkan tallafin akwai maganan zancen cin hanci da rasha a ciki ta ina za a kawar da wannan matsalar kaga kawo magana ya biyu bari da ci ah, na farko da kai magana wanda ka ce mm. wannan ya kasu su ba zai kawo karshen zai kawo karshen ah, eh, wahalan mai mm. mm. so shi ka ta ba bayani na ce yanzu misali ya kamata a zo a yi nazari a ce duk rana yan najeriya lita nawa suke sha mm-hmm. lita nawa ne refinery din matatun man fetur suke iya samarwa sannan zai musamman lita ne kamata duk rana wurin da shigowa shi kake in akwai tsari da shugabanci a wannan sashen ba za a taba ba a taba samun wannan gazawa ba a ce har an samu karanci sannan a sa wani tsari misali idan aka da mutum man fetur a mm. tabbatar cewa ko biya ne ko wani abu ne ba za a bashi ba mm. sai idan har ya tabbatar ya je ya sai da wannan man fetur din a gidan mai kowa ya samu sannan a sa ido wanda aka kama a hukunta shi hukunci mai girma kuma a sanar da kowa ko a dan kada wani ya zo ya kare mintawa. Mm. so wannan tashin sa supply kenan shi kuma magana shi kuma farashi mm. shi kamar da nake dama idan ka kawo wannan tsari na kota ko kuma na targeted wanda wani shine ma ban ma bayanin shi ba ne wanda za a ringa shi za a ringa shi ba talaka tallafi shi kuɗi a jali suke cewa shi ko mai kuɗi shi ma yana tasiri al'umma mm. shi ne kuɗi ka tsawwala ne ka ga shi ba zai tausaya ba a ƙasa to shi ta ga cewa suna ganin cewa masu kuɗi su ma in ana ne ya kamata su sauta musu saboda shi ke samar da sa hannun jari kuma suke ɗaukar aiki. Eh. Sai magana da hajiya sai kuma magana na corruption. Corruption yawa don lokaci ya tafi dunkule mana ita ita ma cikin eh. kila minti ɗaya. Ta yau wato shi cin hanci kamar yadda aka ce wani gunsura yaƙi da cin hanci ya kamata a kawo matakai da zai hana cin hanci amma idan sashe ko kuma wani tsari yana kawo cin nasara ga al'umma akai aka hmm. kashe shi saboda cin hanci da rashawa ta kawo gazawa ne kamata a yi a ci gaba da tsarin inda aka take ko kuma kamar da ake cin hanci sai a toshe ta hmm. ba wai a rubuta da tsarin baki ɗaya ba hmm. to shi abin da ce to to muna godiya sosai <laughs> <laughs> da a da kai kokari sosai wanda kai da sunan babana amma amma duk lokacin da bukata haka ta taso insha Allah za mu sake lalubar ka mu ji me zaka iya tofa mana akai mun gode Allah ya saka da alheri ya kokari yayi bayani sosai da sosai eh amma ya farfasa abin yanda ya kamata yayi saboda kin ga in kika kula ya kawo nan ya kawo can duk abin da ya kamata ya taɓo gurare da yawa eh, maganan cin hanci gashi ita ce ya mm, rufe mana da shi mm. kamar yadda kika ce saboda haka ya kamata mu dan saurari wannan kafin mu ban kwana jama'a assalamu alaikum A lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama 'yan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Ya ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su guje wa tada jama'a hankali? Ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandalin faɗi guji na wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani. Kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafinmu na Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe shida agogon Najeriya da Nijar a dandalin faɗi muji. To yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai Daniel Brown da injiniyan mu na yau da da Maryam Bashir Bugaji Usman kamar da ke cewa sai a Wasanni na motsa jiki dukkan su ta share.